المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى من تفاح يا الله السلام عليكم ورحمة الله فأنا أدعى أن المسلمين أكبر وانجزاته زيادة وكل جمال الأولى في خرافته تسعي حدود أجرا تبقي فأنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة أدعى أن المسلمين المسلمين na uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da shida miladiya lokaci ba sun kuma gara ba ina magana suna magana ba sai ku sai kaza ne har kuma dota ba shi da wani wato bakwai da wanda za ku zama abin tambaya bakwai ga wata don ku gaba da karatun littafin mu da albarka da yabu salihin wannan kuma shi ne darasi na tasa'in da shida babin da muke ciki idan mu kuma ta ba shi ne babu sifati tsorin kamisi wal kulli wal izari wa farafin imama وتحريم إقبال zalika من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته min ghairi yara? wannan shine babin da muke ciki hadisin karshe ko kuma hadisin da muka tsaya a kansa a cikin babin shine hadisin Qais ibn Bishr at-Taghlibi wanda shine hadisi na tsarin kafar da biyu a karshen sa muka ji inda aka ce an yi sabani dangane da raunana ko amintar da ɗaya daga cikin marwata a take dai malaman hadisi suka yi magana akan illa ta hadisin amma ba su fito karar sun ce ya zama bakin ce da ba za a karba ba za mu tashi kan hadisin Abu Sa'id al-Khudri wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذرة المسلم إلى نصف الساعة ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر إزاره بطرا lam yanzur Allah ilayhi rawahu Abu Dawud bi sanad sahih wannan hadisi an karɓo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare shi yake manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake farjan lab muslimi ila nisfi ya kamata ya tsaya zuwa ga rabin kauri mun yi bayani a baya cewa kowane irin tufafi da namiji zai aka ake nufi amma ya ambaci farjan ne ko izar dan saboda shi ya fi yawa a wancan lokacin sama da kowane tufafi masu sa wando a cikin larabawa a wancan zamani kaɗan ne idan an kwatanta da waɗanda suke son izar da rida shi yasa hukuncin cewa izar sun mummuni zuwa ga rabin kauri ne baya taƙaitowa a kan izar kawai abin da ya kamata ka fassara tufafin musulmi zuwa ga rabin ne kawai izar ne wando ne riga ce dubba ce ko ma menene ila nasi safi ya zuwa ga rabin kauri ne amma wala haraja babu laifi au la junaha ko kuma dai la junaha da la junaha da la haraja duk ma'anar su daya amma da mutum garin bin kauri har ya zuwa idan kawo to daga nan fa sai ce mata na asfala min sabai amma abin da idan kawo fa huwa kinnari to wannan yana cikin wuta kaga ne ya faɗa kashi nawa kenan cikin tufafi ya faɗa kashi uku asali shi ne rauni rabin kauri amma kasar irin kauri ya zuwa babu ne kashi na uku abin da ya kasa da ya domin da fa guri مررت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يقولون في إلا المرة يمر yata'adda bil ba'i wa yata'adda bi ala akan ce marartu bihi da ko marartu alaihi magana ya ce marartu ala rasulullahi a madadin ya ta yi wannan cikin larabci an gane marartu ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na bi ta wajen annabi na wuce annabi ina da mun tabbata da yake tufafina ya dan sassauko fakala sai annabi ce ya abdullah ya kai bawan Allah irfa izaraka daga tufafin ka sama ya ce izarkan ka yayi kasa da idan sawo ke farafa'atuhu sai na daga shi sama sun bakara da ne ce zid ƙara dagawa sama dai ko zid na ƙara dagawa fama ziltu ataharraha ba'd ban guce ba kuma ina kirda don tufafin ya tsaya inda annabi ya tsaye da ni daga baya tun lokacin da zai sa tufafin sai na gana tsaya daidai inda annabi ya tsaya a tsaya nan to yanzu wannan da yake nuna wata yana nuna da yake ah, ya tambaye shi kana da girman kai ko ba da girman kai kada malaman da suke wanda tsawo da ina gani idan sun zo kai waɗannan hadisan ko ya suke fassara su ko da su da suke yi ko kuma ya suke yi wallahi ko ba su san su ba ko su san su kuma dai sun zuciya ne wallahi ba'a إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم عفوا المال يجي إن بك سني بقى لكن صلى الله عليه مصيبة كان مالا in ko ka sani kuma ka tashi to wannan musibar ta hoce girma فقال بعض القوم sai wani sashi na mutane suka ce ila aina ya zuwa ga ina ne inda ka tsaya din kuma duk lokacin da zaka sai ya tafi kake kirda don sai ya tsaya a wajen فقال شيخ عبد الله بن عمر الى انصاف الساقين يزوا على ابن قولي duk babin da zan saba ana da wuce na bin kauri illa billah da umar rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito wa anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an karɓo wani hadisi da daga abdullahi dan umar yace manzo Allah tsara da mutum tabbata gare man jarra sawbahu fi'la lam yanzur Allah ilayhi yawm al duk wanda ya ta fasin ta kasa dan ta kama da girman kai Allah ba zai kalle shi ba ranar tashin kiyama fa qalat ummu salama sai ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam tace fa kayfa tasna'u an-nisa'u bi dhuyulihinna ko su ko mata ya za su yi da gezar su ba su da suke kan ta kawo wani lokaci قال جاء النبي يرخينا كبرنا su kan an ba su dama su dan ƙara yin ƙasa da rabin ƙori daidai tsani ɗaya daga rabin ƙori sai su auna ne tsani ɗaya to haka zane zai sauko sai idan قالت سيدي a تنكشف أقدامهن in ku haka ne ra'ayi kafafuwan su za su fito fili wanda suke da kunji za a ga kunjin ta wanda suke da kyan kafa za a ga kyan kafar ta in dai daga rabin kauri an ce za su sassauta kansa da rabin kori daidai tsawon tsani daya kamar inci shi da kenan ko kuka ko na mutu sai in zan dan kashi ko akadamu kunna in ko har haka ne to abin da zai faru shi ne kafafun su za su bayyana a fili kana sai manzo Allah ce fa yurkinahu dira'an la yazidna to da haka ne su sassauka kasa da rabin koyi tsawon zira'i daya daga rabin kori idan suka kwatanta zira'i ɗaya to shine tsawon tufafin da za su bayyana la yazidna kada su kara akan ra'ayi daya rawahu Abu Dawud imam Abu Dawud ya rawaito wato wannan sai nuna cewa eh da tufafi rabin kori ko eh da shi daidai idan kawo kare sauka kasa da irin kawo ya shafi mazaje ne kadai banda mata su mata ba za su tsaye da tufafi ba rabin kori ba kuma za su tsaye da su daidai idan zai sauka kasa da idan kawo wato daga rabin kauri ana son tsawon tufafin a auna ya kai tsawon mai zirayin ita mai tufafin daga rabin kauri zuwa kasa to kaga irin wannan kwaye zai iya waye da kasa ko ya tabbata shi yasa ya zo a cikin waɗansu ruwayoyin wata mace ta tambaya cewa to idan ta ja tufafin ta kasa kan fadan yi tsawo kuma har ya taɓa da duka sai mu zalla ce ka zuru hama ba da in yanzu ta ji ta kan da duka tufafin da ta idan ta yi gaba sai ta samu kasa ba babu da duka kuma ta ja tufafin a kai to wannan kasar da ba ta da nisa ta ɗauke ce ne da nisa da suka ma ba ba sai ta samu ta wanke ina fata yanzu kun ga yadda manzon Allah ya bambance na tsakanin tufafin maza da tufafin mata yanzu idan mutum ya tufafin ta kasa dole a kan ya saba dukkan hadisan da muka karanta a baya to sannan kuma yayi kuma sai ne da da mata wanda shi kansa la'anta ce a akan mutum yayi kuma da yawa kaga dan mutum yana san yana daukan fito daga hadisi manzon Allah ya hutar da kansa kuma ka duba yadda yau duniya ta yi tarayya tsakanin maza da mata kowa yawa manzon Allah ta waye to maza ji da aka ce su tsage tufafin su sai suka fice shi kasa to mata da aka ce su sauke shi su kuma sai suka daga sama fa baddalan ladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum na tawaye daga bangaren maza da kuma bangaren mata illa man rahima rabbuka wa qalilun ma sai ka danna cikin mata da suke kwatanta wato sanin hijabi ko da bai ja kasa ba ce da ya rike kafa ya ka buga da jerin sawu ka da cikin mata wanda suke haka da an kwatanta da wanda ba ta yi wannan sai da wannan hadisi rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih باب باب ترك الترفع في اللباس tawadu'an babin da yake magana akan mustahabbancin barin sanya kaya na alfarma tawadu'an dan tawadu'u wato mustahabbi ne in kana da kaya na alfarma na kula a daka wani lokacin ta kisa su dan tawadu'u tsakaninka da Allah ba dan tawadu'u tsakaninka da mutane ba dan gaskantar da kai abin da wannan babin ke nuna wata yi mana shekaru sabaka fi fadl al-ju'i wa futunat al-'ayn ya riga ya gabata a babin da yake magana a falalar yunwa da kuma kuncin rayuwa jumalun ta ta'allaqu bi hadha al-bab wa an jumloli na hadisi da suke da alaka da wannan babu ilimi da magana rayuwar manzon Allah rayuwa ta mai sauki rayuwa ta mai arha da sai damuwa da sai tufafi na alfarma ko masu kada ko kulliya kwalliya ba to suna da alaka kenan da wannan babu ba wai dan wani lokacin annabi bai da su ba amma dan tawadu wa amma hadin anas radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ترك اللباس توابعا لله قال الله صلى الله عليه وسلم يقول وان يبر الفرما توابعا لله دان كان تد الله وهو يقدر عليه da kiko yana da ikon inda yana so zai da ya danka da'ahu Allah yawm al-qiyamah Allah zai kiraye shi a ranar tashin kiyama ala ru'usil khalaiq a gaban dukkan halittu hatta yukhayyirahu min ayyi qulamin imani sha'a har ya ba shi zafin wani irin tufafi na imani yake so yalbasu ha dan ya sa su a wannan rana a masa ado da kwalliya da malamai masu karfi suka ce shi wannan hadisi da ire-irensa suna magana kan tufafi sanya tufafi yakan canja da canjawar gari da canjawar inda kake zaune idan kana cikin mutanen da suke mawadata galibi su ne abokananka ko abokanan hulɗarka ko wanda ka fi yawan haɗuwa da su to sai ka sanya tufafi na alfarma irin nasu ko na ado irin nasu to wannan ba kai kowane irin laifi ba amma idan waɗanda ka fi hulɗa da su ka fi gogayya da su talakawa ne sanya tufafinka wanda zai ta banban da nasu yanzu to akwai rata mai yawa ta fuskar tsadan tufafin da ke jikinka da nasu to wannan an fi son ka sauko ƙasa ka rinka sa makamancin nasu ko da ya tsara nasu karya rata da yawa saboda ne guda biyu saboda kada nakan da ya sha bamban da nasu kullum da kake sawa ya saka karin da girman kai sannan dalili ne karka sa su kuma su rika jin karaya a ah, wani duniya kamar zuwa ne yau su danta da wata shiga wani su danta da wata shiga sai su ku a duniya kuma ɗan rakiya ne duk sun riga sun karaya sun abin nan da sauran to gudun wannan ya sa aka shekara da hali sai ka kyale kun ga nan abin da canzawa daga yanayi zuwa yanayi ina fata an fahimta idan ko kana tare da ƴan uwanka mawadata ko kuma waɗanda suke ka, azun ku tsaya ta fuskar samu ko bambancin da ke tsakanin ku baya da yawa har ba a iya ganewa to a wannan lokacin sai ka je ka sai kaya masu araha ta to lokacin ya zama libasu suhura amma da ka samu lada kuma zunubi za a rubuta ma da ba za a fahimta wato ya danganci a ina ka sa kayan kuma wani iri ne yanzu ina ka sa kayan irin da talakawa a cikin waɗanda suke talakawa bayan kana da halin ka samu masu tsada da ba ka sa ba sai ka dawo wannan da za ka samu lada saboda ba ka musamman in ka hakan dan kaskantar da kai tsakaninka da Allah dan kuma kar waɗannan da su ga ka bambanta kanka da su ka na ta tsakaninka da tura ta mai yawan da kila ma suna jin tsoron ko an fito a amin a Sannu. Ko da ka an gado to sai ka so so ka wannan babu ne amma idan kana tare da sa'annin ka waɗanda suke kuma ɗan wannan ne. babu ne ta ya danta irin wanda ya kamata in ko kana tare da na naka wanda suke yan ajinta ne kuma za ka iya yan adan irin naku wace ka je sai wani kaya na kasa da arha wace idan irin da awar ka mako da dubu ko kuma ya zama dubu ba za ka samu haka malamai suke da ne za ku gane wannan idan mun hada da hadisin da zai zo gaba in babu na gaba babu istibadi tawassut fil libasi babin da yake magana akan mustahabbancin tsakatsiyar tufafi wato tufafi kare zanto ya sai arha da yawa sannan kuma kare zanto ya sai tsada da yawa ya zanto ta kafafiya mutahabi ne idan kana da hali kai tufafi wani ya ta kafafiya to wannan ne tufafin ta kafafiya idan kan da kai kana da ta kafafiya ta dubu biyar a kafin ta ba ta to wajen da kowace arha wadda ba ta fara ita dubu ɗaya dari bakwai a dari bakwai dari bakwai suke da mafi shi arhama na yadi ɗaya naira dari bakwai yadi biyar naira dari bakwai to madalla wannan ita ce tafi kowace arha to wace ce tafi kowace tsada yadi biyar naira nawa naira dubu goma sha takwas wannan ita ce sal'adun mala'u kenan to kenan abin da zai zama tsakatakiya kaga na dubu biyar za ta yi zama tsakatakiya na dubu bakwai za ta iya zama tsakatakiya dubu biyar dubu bakwai duka tsakatakiya ne har dubu bakwai duka tsakatakiya amma da rubutu ne mutum dubu sha biyar zuwa sun haka to kaga ya je san ajin mai yanke to musahabi ne ka samu tsakatakiyan kaya wannan fada ana magana in tana da hali in ba ka da hali ya rage a wani ko yi muka tsumma ba da hali sai ake kuma dole sai ya ci bashi da yi wani musahabi ba na ce ya ci baki ba zai aikata wannan musahabu ana magana in mutum yana da hali Sun abin bai fi karfin samun ba akwai wanda kuma yana da samu din amma kuma hanyoyin kashe kuɗin suna da yawa kila yana da mata yana da ƴaƴa ko kuma ko baya da mata da ƴaƴa da yawan sai kasu zai masa nauyi akwai dangi da yawa wanda ke tallafawa akwai iyayensa wanda kan sun gajiya akwai ƙannansa waɗanda ko yayyensa waɗanda rawarawa ne ko kuma mazajen sun mutu suna da cikin su kaga wannan babu yadda zai ga samun amma hanyoyin kashe wasu suna da yawa هو أن فيه أبن جيسان فيه أبن جيسان باب استحباب التوسط في اللباس باب ليس مدنا مستحبا في جنس الزاكية وزن تفاسي ولا يقتصر على ما يدري كرمة كل يتكيف أكام في تفاسي لتك بقوة لأرها في ما يدري أبن ليس ذا أدنك أتزلتين كاسا به على ما يدرى به akan abin da a iya raina shi da shi in ya sa da gairi hadisin ba tare da bukatuwa zuwa ga haka ba wala maqsudin shar'i ko ba tare da wani maqsudi na shari'a ba kawai kamar da kanka kullun tufafi da arha bayan tana da halin da za ta shiga ka ta tafiya kamar da kanka haka ko wannan ya zanto da awata tawabu ko ko mako duk kuma su ba ba ababan yabo bane cikin addini ka zanto mai da'awar tawabu da zuhur da gudun duniya ko ka zanto mai mako kuma ka san wani abu da yake birni galibin waɗanda ba su karatun addini ba ko da su karatun sunna ba da wato idan aka samu wani mutum mai gudu mai gudun duniya ba wanda ke halakar da mutane a duniya irin mutum iri biyu mutum na farko malamin da baya tsoron Allah mutum na biyu jahili da yawan ibada wadannan suna ce mutane su baro da an ga ɗan gudun duniya ta tare da shi ta abin to kuma idan ka duba tarihin masu gudun duniya da yawa za ka samu akwai ɗan gida a mutum da lawa da menene da haka suka ga mutane ramin halaka عن أمر بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله تعالى من ثبت درجاته إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده الله نا سيغا ساوى ينعم من سغباوى الله نا سيغا قلب النعم من سغباوى معنى إذا الله يا باك وداتا a gari cikin abinci ga cikin suturarka cikin abin hawanka duk su zanto tsaka tafiya cikin gidanka na zama ya zanto ta tsakatiya haka iyalin ka ta tsakatiya kaga an ga gurbin ni'ima ta karbe to wannan ya tafi kowace ni'ima idan ni'imar ilimi ubangiji ta ala ba ka to a ga alaman ni'imar ta karbe ta hanyar da'awa karantarwa al'amru bil ma'ruf an-nahyu 'anil munkar kafartul ibada al-khushu' at-tawadhu duk waɗannan su ne guraben ni'imar ilimi da Allah ya ba ta a ga ilimi ya sa maka tawadhu da kaskantar da kai a ga ilimi ya sa maka takawa da tsoron Allah a ga ilimi wato ainihin ya sa maka damuwa da ibada ba ta sakaci da ita tunda ka san kimar idan an yi ta kuma ka san horon da ke cikin idan an da ibada duk mai yanzu kuma a ga yana wannan to kenan alamomin ina Allah da na ilimi suna yana gare shi mai kuɗi a gani a jikin tufafinsa kuma sannan a gani a jikin waɗanda suke kusa da shi siyar da su taimaka musu tallafa musu to wannan duk alamomin nemomin Allah a kan idan Allah ya ba ka ni'ima yana so ya ga alamar ni'imar a tattare da shi باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء باب ليس مدنى دنجل بهارنتم شفاف سلكي أنسان سلكي إلى الحرير سلكي أي حاجة سورة سلكي وهو كمان ليس جمع turanci ko silk ko silki da duk dai turanci ne kuma da hakan da silki yake da eh da silk alharir babu tahrimi libas alharir ala rijal babu da yake magana haramcin tufafin silki ga mazaje wa tahrim durusihim alai da haramcin su kin fada su zauna a kai ya zama shine mutum kudin ko zanan gadan su da abu واستنادهم إليه ko kuma su yi matashin kai da shi da za a a kansa in dai su liki ko ka ko zauna a kai ko ya zama abin jingina da duk haramun a matsayin ka na tsanin wa jawazi lokaci lil nisa amma kuma ya halatta mata su sanya aka haramta mata ko ya halatta su sa kayan أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دقى عمر بن الخطاب الله تعالى داء ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله تعالى مسلم الله ثبت ذلك دي عليه جدا سياتي لا تلبسوا الحرير كد كسن يسلكي كما ذلك فإن من لبسه في الدنيا دون يسن يسأل جدا الدنيا لم يلبسه في الآخرة بل يسأل على كلامه رأيتم ما قالوا لي ما ليه ما في آخر من أقول shi wanda ya sanya nan ba zai sanya a kan ba ko mutafakun alaihi bukari da muslim suka rawaito wa anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul yace naji manzon Allah ya cewa inna ma yalbasul harira man la khalaqa lahu kana dai kai wanda yake sanya tufafin su da ke cikin mazaje shine wanda ba ya da rabo wanda ba ya da rabo a lahira shi ba dai mutafakun alaihi wa fi riwayatil bukhari a wajen riwaya ta bukhari man la khalaqa lahu fil akhirah wanda ba da rabo a lahira shi ke sun shi fadu fil qawluhu man la khalaqa lahu fadar annabi da yake man la khalaqa lahu ai la nasiba lahu wanda ba da rabo al khalaq shi an nasiba ka ko gora ya nan ba da aure haramta wannan shi ne wa alƙawarin ne amfanin doki kuma ai masa tufafin sulki wannan mai zai amfani da shi dokin kaga wannan tsabajen sakama ce da shi da ita haramcin ma ya kuma mutum ya sa shi da kasa a matsayin sa namiji san yawo da doki kuma sannan dan ne ake san yawo da wake ne wannan ko shi doki na ruwan da ado وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم daga anas dan malik Allah ta kare da gare shi Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man labisul duk wanda ya sanya tufafin sulki a nan gidan duniya lam yalbasu fil akhirah ba zai sanya shi a lahira ba متفق عليه البخاري ومسلم في روايته وعن علي رضي الله عنه قال دجا علي بن ابي طالب ان ذكر الدعاء بريش رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اخذ حريرا na ga manzon Allah ta da mutum tabbata gare shi ya dauki sulhi a hannunsa fa ja'alahu fi yaminihi ya sa shi a damansa wa zahaban sai kuma ya dauki zinari fa ja'alahu fi shimalihi ya sa shi a hagun dinsa thumma qala sannan yace inna hazaini kun ga waɗannan nau'ikan tufafi biyu haramun ala zukuri ummati haramun ne ga mazajen al'ummata da su ne da zinari manzo Allah ya ba su hukunci rawahu abu dawud bi isnad hasan imam abu dawud rawaito shi da sanadi hasan wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu daga abu musa al-ash'ari Allah ta kare da gare shi anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man zalla kada mutum tabbata gare shi yace hurrima libasul hariri wa zahabi ala dhukuri ummati an haramta sanya tufafin siliki da zinari ga mazajen al'ummata wa uhilla li inasihim amma an halatta wa mata yanzu mace ta sa dinari kuma ta sa filin رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن وزيفة رضي الله عنه قال دقى وزيفة بن اليمان الله قال الداء قريب هيك نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله قال مسلم الله ثبت قريب يا هنيني أن نشرب في آلية الزاد والزبة مجيء ذا مجاء wani abin sha ruwa ko wani sa a kokon zinari da na azurfa wa an na'kula fiha ko mu ce za mu ci wani abinci a cikin farantai na zinari ko azurfa wa an lubtul harir ya haramta mana sanya sulhi wa ibad da kuma dibaji ne kuma na sulhi yake ma Sai ya fi daya kauri a cikin su wa an najlisa alaihi kuma ya haramta mana zama akan shi tufafin sulhi ko kuma na dibaji rawahu bukhari bukhari da muslim suka rubuta kaga da abin da ya bazu ya ce da riga ya shigar da shi dan ya ce ta'lim libas al-harir ala rijal wa tahrim julusuhum alayhi wa sunaruhum ilayhi tun da zama a kan abu daidai da rigina a cikin ko ba ya sa ya kasu gaba ɗaya cikin wannan babu jawabi لبس الحرير لمن به حكا babin da yake magana kan halaccin sanya tufafin siliki kaɗai ga wanda yake fama da kaikayi a jikinsa hukka kaikayi jikinsa da kake kai da tufafi mai nauyi da tufafi mai kauci kauci kada sai mata yake wajen ne kaikayi amma shi siliki yakan taimaka wajen ragewa mutum ne a rantsai kaikayi saboda shi siliki na farko yana da sauki na biyu yana da sanyi shi kaɗai zaka je na sanyi to wannan ta sa sai aka halatta maka ka yi yar ciki da sulki ya zanto ba shi ne a sama da za a gani ba idan jikinka na kai kai to wannan an halatta maka wanda baya cikin wannan lalura fa ba za ta halatta an anas radiyallahu anhu daga anas dan malik Allah ya kare da gare shi kare yake رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzo Allah ta da mutum tabbata da shi ya ba da rahusa da Zubair da Zubair ibn al-Awwam wa Abdurrahman ibn Auf da Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhuma fi lubs al-harir cewa sa ila kan tafafin sulki saboda ni ne lihaskatin kana bima saboda da yake suke ta fama da shi a jikin Allah sai kai kira wata cuta ta haifar da duk wani duk wani duk wani abu sai ko kusan tafafin sulki sai ya gumu da dalilin to idan an warke sai kuma a ayi sai a cikin domin illar halakin yin ce samuwar haska ba hukka ba ko hukka ko haka abin da shiga hukka amma dai haska ina da ina da zan gane to ana wadansu malamai suna ƙara kai cewa idan muka ɗauki wannan halin da mutum zai samu kansa ne halatta masa sun yi tafafin sulhu shi kaɗai ne ko da shi a kowane hali nafsi dai da ta wani nuna amma dan kuma malamai suna ƙara wani halin na daban ce kamar ya zanto tufafin sulki din ba ba bane tsantsa an ya shi da wani ina fata mu zai iya wa an haɗa da wani sinadarin da kuma mai sulki aka saka yadi aka saka atamfa aka saka rija to a irin wannan lokacin sai a kalli me yafi yawa idan sulki ya zama to dan ta dan wancan sinadarin na auduga ko waninsa cikin ababen da aka hada shi yafi yawa to a nan gurin tufafi ya zama na auduga da ɗan sulki kaɗan a jiki tufafi ya zama na sulki ba don aka ɗan kasa babu ne haka waɗansu malamai suka ce sannan wani na uku suka ce kamar a zo a yi riga ta sulki sai a zo wajen kwalar ta a zo a yi riga ta ta wani sinadarin daban ko auduga ko wani abu to kuma kamar kwalar ta haka ko daidai wurin inda za a sa botul ta a sa sulki to suka ce sai a kalli fatinsa idan ya zanto fatinsa bai wuce fatin yatsu hudu ba yatsu hudu zuwa kasa to wannan kuma bai zama tufafin sulki ba domin wannan abin da ake tufafin da shi ke ɗaukar hukunci kasancewar shi ya ko ya da yawa dan abin da aka sa wannan baya ɗaukar hukunci da haka ya halatta sannan wuri na gaba da suke halattawa suka ce ya halatta ka sa ya yi jar sulki idan a filin yaki suka ce dan a filin yaki ana son ka fito a wasu shiga da abokin adawa zai ga baka tarayya ba to ka fito guji-guji da kai zai da cewa kamar kawai ta karya amma ka fito cikin kwalliya irin kana son ka yi ba dama din nan to sai <laughs> ya halatta ka yi ɗagawa da girman kai a filin yaki na kawai sun malamai suka ce ah, ka ga an fito yaki ma cikin kwalliya suka fito ma'ana akwai abin da suka kasa wannan dai in shi ada ne malamai muna son mun lafiya mutum a daidai inda hadisi ya kai Allah ya fito da hannu ya fito da hannu na'am ma'adani ne daga kasa sai dai ana sarrafa shi akwai mai kyau wanda ake akwai wanda yake na asali yana da tsada sosai akwai wanda ba na asali ba na asalin kuke samu a garwaya da wani abu na'ura ta yi aiki a kan ta canza shi ya zama kamar na asali wannan ba shi yake magana ce ba za ka ba da tsada su wannan ka aiko talakawa kuma ya to wannan ban da shi wancan dai wannan mara uku ya shi yake magana ina fata باب النهي عن افتراك جلود النمور والركوب عليها باب النهي dangane da shimfita fatun da da kuma zama a kansu karka sun faɗa su don kai a doka sama kun da ya samu fatar da masa ya sa gyara ta sai ya maka ne ta cikin gida ko ta aikin faɗa wani lokacin haddaka da kara to maza Allah ya hana haramun to wanda kuma zai sa ya zanto an sa ta an tsinke rigar da a an yi kamar rigar kuma da ita ko a kan a cikin kashifar ko kuma a cikin kujerunsa na zama a fara duk fatan da mutane shi ma haramun ne maza Allah ya hana عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دغ معاوية أن أشكال الداء جريتي يتي من ذا الله تعالى من تثبت جريتي ياتي لا تركب الخز ولا النم ولا النمار لا تركب الخز ترك هو كان تباب دأتي دفاتو لدى نسا ولا النمار كما تركب سنفق أبوزا يسوما دي لدى مكا تنكسر أبوزا حديث حسن رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن عن أبي المليك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لا نزل له مثبت دريس نها عن جلود السباع لا يعني دنجل للسفا في الدكة وتدبع لأيكي إيه فلوكا إيكا ودكا دبع لدكة فلوكا وتدبع لأيكا أبو سنتا kaga da muka suna farauta wata dabba da ne da ita abin da zaki yana yin haka kan shi na yin haka kura na yin haka to manzan Allah haka kuma kare na yin haka haka mage ma tana yin haka to duk waɗannan dabbobi an haramta yin amfani da fatun ko da an je ne a ce za a yi amfani da fatun ko a zauna ko a yi riga ko a yi rigar kulo ko a zauna a kan kusur sai a nan ko kawai a kafa ta gida a makala a cikin bango ana kallo dukkanin su ya halatta ba ina ba ta to malamai sun tattauna kan illatul nahyi menene sababin da yasa aka hana haka din waɗansu sun suka ce abin da yasa aka hana saboda asalin waɗannan dabbobi da suke mayar da waɗansu dabbobin abincinsu suna masu haramun inda shan su haramun ne kasa kuma kuma ta zama da duka ke suka ce ko musamman kare shi ne duka samanin da ka ce mugallaba akwai na kasa mai sauki sauki akwai na kasa mai tsanani kamar takari, domin abin da suka ce na jasa ce mu ba suka ce kare idan ya koma har sai tsawon da shi a cikin abu wanke wata bayan baya wadatarwa har sai ka sa wanke wannan jarin ko nawa gobe sannan na budan na tafri dole sai ka sanya kasa kuma Kuma manzo Allah ce ku wanke ko bakwai ko na kunna dukkan wankun farko ku sanya kasa ka ga na jasa ce mu ba abin da ke irin waɗannan dabbobi wato abin da zan wadansu malaman haka suka kalli abu cewa wannan ita ce illa da ta sa aka yi hani ba mu gani da cikin jini manzo Allah bai da wannan illar ba dan haka malamai suke istilahi wajen tabbatar da illa waɗansu ko malaman suka ce yawanci sanya wannan wato abin da yake gadarwa da mutum irin alfahari yawanci alfahari ne da da ita to da abin da ya gadar da alfahari da da ita bai kamata mutum yi waɗansu kuma suka ce abin da ya sa a hana kar mutum ya kabi a kuma kabi a irin wani da to kai ma kullum da fatar zaki da muka sai ka zama zaki cikin mutane ba zuwa yau ka kuma wannan gobe ka cinye bakin wannan wancan ya maka aiki ta sai ka ta bi an fi da gudun kan kai haka to da ilan ne ba da fito da kun gane a wata riwaya ta turmuzi manzo Allah ya hani dangane da fasun dabbobin da ke farautar wasu cewa kar a fada a ce za a amfani da su babu ma ya kulu ila labisa sauban jadidan babin abinda mutum zai faɗa idan ya sanya sabon tufafi sai ne ka samu sabon tufafi a rannan za ka fara sai au na alal ko sabon takalmi sai ne ka samu sabon takalmin da a rannan za ka fara sai me ya kamata ka ce idan ka sa aw nahwahu ko makamancin haka ka samu sabon rubulan a ranar za ka fara sata nahwahu makamancin su duk abin da ya yi da kuma anan da babu ke ana bi sa'id al an karbo daga abin sa'id al-khudri ya Allah ya kare da gare shi قال في كان wa الله wa Sallama عليه وآله وسلم Sa'uban. استجد Allah ya الله idan ya yi sabon tufafi, تفافي سماه zai زي tufafin da sunansa. imamatan sawa'un rawani ne aw qamisan ko riga aw rida'an ko mayafin da yake sagalawa akan kafadunsa ya kudu sannan kuma sai yake Allahumma lakal hamdu anta kasautani ya ubangiji godiya ta tabbata gare ka kai ka tafatar da ni as'aluka khayrahu wa khayra ma kuni alaku ina roƙonka alkhairin sa da alkhairin da aka san'anta tufafin barki wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma kuni alaku ina neman tsarin sharrin tufafin da sharrin da aka sana'anta tufafin baiti wanda mutum zai faɗa shi kan idan ya so ya kawo masa fara idan riga ce ya sa sai faɗa ka ya ɗauke ta ya sa a cikin sai to wannan riga Allahumma lakal hamdu anta ka sauka duhu as'aluka khairahu wa khaira ma kuni alahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma kuni alahu in mun dole ma ta in ta kalli ba ta hadari in hula ta ma hadari in rawu ya daura ta sabo shi ma dai haka ne ba agogo ta babu ne a an yi mata da ne in ta ba na anta da cewa in eh, yi sai in ce to harfi in ta ce a'a sai in ce to a'a agogo ta babu ne gama ba ta wasu ne ba agogo ba ta wasu ne agogo ba su babu ne ba tabarau na ido kuma ba su babu ne ba duk wannan ba tawazu ne ina ba ne ba ba ba za a ce kuma sa abubuwa sai da yake kuma ana babu libas babin da yake maganar mustahabbancin farawa da dama wajen sanya kaya hannun dama kafin na hagu kafar dama a wando kafin ta hagu هذا الباب قد تقدم مقصوده وانا باب من فسفا لذاتا زباتا أتم بايا وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه سنم في حديثي صحيحي فيه أتكين في بابه كما رأيك زباتا بايا كتاب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا ولسه بابا بين الجنان wannan littafi ne da zai maka magana dangane da na dukkan barci ya mutu da kwanta barci ya in ya shi wal ibtida'i da kuma kishin gida ko da ba mutu da ba ka aiki kishin gida ka huta wal qu'udi da zama wal majlisi da kuma wurin zama kan ne da duk ba da ya kamata kiyaye a wurin zama da kake zama kai da mutane wal jalisi da na dubban abokin zama wa ru'ya da kuma mafarki tunda mutum zai barci a akwai yiwuwar mafarki da yadda aka ambaci ladabin barci sai a na ladabin ne mafarki wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake yabawa imamun nawawi a cikin wannan littafi nasa mai albarka riyadu salihin cewa yayi kokari ba kankare ba domin wannan ke nuna cewa lallai addinin musulunci yana da fadi kuma kowane bangare na rayuwar musulunci yana da cewa a ce wanda suke takaice musulunci a abin da ake kira ash-sha'airu Abudiyya, wato dokoki na ibada sallah azumi ta aiki haji to sun jahilci musulunci a'a musulunci ya shafi wancan ya shafi barci da farkawa ya shafi cikin gida da zama da dandalin zaman da abokin zaman da mafarki in kai kyakkyawa ko mummuna me ya ladabin mafarki kyakkyawa me ya ladabin mafarki mummuna me ya kamata ka yi kaga abin da faɗi bayan nan ka duba kan baya kuma da akan tafasa irin tufafin da za ka sa irin wanda ba za ka sa ba da dalilai dalilai da wannan abin da ke nawa lallai addinin musulunci ba karamin addini bane ba babban addini ne a ban kasa babu addini irin ba wani mabiyin addini da zai iya kawo maka wannan ladabban a cikin littafin ba za ka tsare tsammuka zai kawo maka waɗannan babukan da cikin bible ba za ta tsare eh, yahudu zai kawo maka wannan a cikin Ban na tana kan addinin buda ko dan addinin sun a kasar indiya ko wani da kuma addini na gargajiya ina ji ina waɗannan adabu dole ka koma inna dina inda Allah ne ومن يرضي بغير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ده wannan kai kana da wannan kalubalen ta kowace duniya ka ce ku kawo a littafin addinin da yadda ake bayani waɗannan ababa yadda za ka ci abinci yadda za ka saɗe hannu ko a saɗe ma hannu ka kace kwano fa'idar da ke cikin hakan in ba ka samu dawo bayan za ka hannu ka rufe ka saba a aba da ne da ladabin cin abinci ladabin gida gida ladabin fita da gida ladabin tufafi duk ka zuba su da waɗannan al'amura wanda ke nuna lallai ya kamata ko in ce ya wajen musulmi ya bai wa addinin su muhimmanci musamman ta fuskar karatun kuma wannan ke nuna a ce malami idan makasudin sa karantar da karantar da mutane addini ba zai rasa abin faɗa ba yanzu tun yau da muke karatu da yaro salihin ne shekara nawa Ma'ana wajen shekara bakwai amma ba mu zo wannan babin ba sai yau san ne zai ta fara da dan kuma a haka kuma rabin da sabon ma'ana rabi na baya ma'ana idan da a malami zai tsaya karantar da addini zai rasa abin da zai faɗa mutane ba zai rasa abin da zai faɗa mutane ba amma sai ka ga wani ko wasu sun ɗauki wata da'ira guda ta addini sun matsa a kanta matsawa da kawo su ina ba ta amfani da kamar ɗan sai wa duna suna ta rigima a kan cewa mutum za ta sami kaji ko ba ta sami kaji ba waɗansu suka tafi kan fatawoyin mashahurai cikin malamai cewa sanya likafi sun mutu yi ba laifi ba ne ba wato mulkin fuska amma a ce wajibi wannan kuma an tsananta ba daidai bane ba a wajen sa wannan duk wanda suka dauki bangaren na dattawa sun dauka ma duk wanda yake ba wajen ne kuma har suna kai da kafin wannan idan mutum ya san addini zai faɗi irin wannan turma duk da babu ka da mana na addini sai ka tsaya shekara biyar kana da kuma a kan kasan da kai ka tsaya da da mutane ba san ba suna tafiya a tsirara ana bukatar zanen masu sa ya kana magana sai sun sa rubutun fuska wannan kuma da cikin kiwon da'awa zanen masu sa na fi sabilin su sa hijabin ko da cosmetic hijab din ne su je a yi ya ga babu sai kana magana kuma a'a sai ta rike fuska kuma haka da ya wuta ce ita da zau hadan na makali zai biya abu da shi na sai wannan wannan ne ya yi kuwa faɗin addini kenan sai ka tabbatar da tabbatar kowanne ka shigar da ko babu abin da wannan idan da'awa ta zanto tana ginuwa akan ba da ilimi ta fi ci gaba sama da da'awa da ke ginuwa akan wa'azi ba ba da ilimi mai ko ba da ilimi za a samu tashi kaza a sauke a sake samu tashi kaza a sauke to wannan ita ce da'awa ba da'awar da wa'azi wa'azi wa'azi ba tare da ba da ilimi wannan ba ta jina al'umma babu ma ya tsuluhu inda nauni babin abin da mutum zai faɗa lokacin da zai kwanta barci عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال daga bara ibn azib Allah kare da gare shi yake kana sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sai da mutum Allah tabbata gare shi ya kasance idza awa ila firakihi idan ya kace zuwa ga tumfatarsa idan ya tare zuwa ga tumfadarsa na ma'ana cikin al'aiman kan kwanta a tsajin jikin sa dama makala sannan sai yace Allahumma aslamtu nafsi ilayka ya Allah na mika kaina ta tokan zuwa gare ka wa wajjahtu wajhi ilayka na fuskantar da fuskata zuwa gare ka وفوضت أمري إليك نا فوّل دكا لمرنا نا دنك دكا لمرنا زوا إليك لا شاء lafiya, wadata وداتا قورة وداتا kwanciyar hankali ko duk wanda yana hannunka wa alja'tu zahari ilayka na fakar da baya na zuwa gare malamai suka ce ambaton baya anan saboda baya shine abin da mutum ke jingina da shi lokacin da duk wani abu ya faru. to kuma mutum na nuna fakewarsa zuwa ga Allah madaukakin sarki bai dingina bayansa zuwa ga wata katanga ko zuwa ga wani cikin mutane ko wani cikin mala'iku ba ya dingina zuwa ga zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala rajbatan wa rahabatan ilayka rajbatan dan ka yin saba zaba wa rahabatan da tun tsoron azaba ilayka duk dai zuwa gare ka la malja'a babu wata mafaka wala manja babu matsira Man manja wurin fashewa manja tudun mun tsira kenan ninka daga gare ka illa ilaika sai dai a koma gare ka ba inda za a je a tsere maka sai dai a koma gare ka ba inda za a je a kashe daga gare ka sai dai kuma a koma gare ka ka ga wanda ba Allah ba ya tsoro da sai ka guje masa amma Allah in ka fara sai ka koma gare shi dai na za ka je gudu amantu bi kitabika alladhi anzalta na yi imani da littafin ka da ka saukar ونبيك الذي أرسلت بأن الذي كان أيكو رواه البخاري بهذا اللفظ إمام البخاري يقول كوتي دولنا اللفظ في كتاب الأدب أتكون كتاب الأدب في من صحيحه لا صحيح لكتاب an gane ku da shi albara ibn azib yake kana li rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah da mun Allah tabbata gare shi yake da ni idza ataita idan ka je makwancinka ko wurin kwanciyarka fatawadda wudu aka ne sala kai alwala irin alwalar da kake yi don sallah thumma fadi ala tikka alayman sannan ka jingina tsagin jikin ka na dama roko ka ce ka ce ne na hawu kai yi ambata kusan kusan wannan abin na baya allahumma aslam tu nafsi ilay wa zakka wajhi ilay wa qurratu amri ilayka kun gane wa fihi akasafi wa ja'alhunna da sanya waɗannan kalmomi na addu'a asira ba ta kullu sune san abin da za ka faɗa shi nan kuma sai ka yi a nan gudun, cikin wannan hadisin kadai shi ya ce babu ma ya kullu abin da mutum zai faɗa a wurin barci kuma ya kawo wannan addu'a wanda ya cikin muhallin sahi amma mu idan mun kalli hadisin kadai a cikin wannan hadisin kadai ko da shi da wannan wanda ya zo bayan su guda biyu nan mun fahimci ababai guda uku cikin ladabban barci ladabi na farko idan ka tashi kwanta ka kwanta ne Ka kajin sai ka dama ladabi na biyu kafin ka kwanta kuma kai ne alwala in alwala da cikin zaka yi sallah ladabi na uku kuma ka karanta wannan abin waje alhunna akira ma ta koyi sun ne dubba guda uku yanzu ko wannan guda uku kawai kai ka kara bauta wajen ma'ana daren ka rike daren ka da alkhairi Thank you. bari mu je ga wata kula wa an aisha radiyallahu anha qalat daga ummuna aisha Allah ta kare da gare ta tace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annab sura da muke tabbata gare shi ya kasance musalli min al-layl ihda asharata rak'a yana yin sallah cikin dare har raka'a ta daya fa idza qala idan al-fajr ya ce to kuwa salla rak'atayn khafifatayn sai ya raka'a guda biyu da jeru wanda baya tsawon karatun ثم اضطجع على شقه الايمن sannan sai cikin gida a tsage jikinsa na dama hatta ya ji almu'azzinu wa yu'zinahu har wanda ya kira sallah ya zo kuma ya nemi annabi ya fito ya sanar da shi cewa jama'a sun fita a masallaci ana jira sannan sai annabi ya fito to me yake so ya ce cikin gida bayan tayar da tsakanin ko kuma cikin gida a na dama a gida Kaɗan dan zuba musu biyu uku hudu biyar kana miki ne kana miki gibari ne kana karanta alqur'ani sannan ka tashi da masallaci shi ma idan kai kana da ladan da annabi akwai su gurin da annabi yayi ne bi muqtab bi muqtaban bi billati al-basariya a tabi'a ta dan adam ba wai kan ta ba amma kuma da shi a idan da idan ya zauna ya yi haka kuma zai zauna a hakan a cikin gidai baya tashi har sai wanda ya kira sallah ya zo ya ce ya rasulullah mutane an taru a masallaci ta yake da sunna annabi ta yake ai sallah saboda muhimmancin kiran sallah da ai kiran sallah shi ne dan jama'a su zo to sai a jira bayan an kira mun suna gurgurdan da ake ganin ya kamata su zo متفق عليه البخاري ومسلم في الروايه وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل Wazai ba ibn Leban ya ce manzo Allah ya kasance idan ya rike wurin kwanciyarsa cikin dare wa ba'a yadahu tahta khaddihi yakan sanya tafin hannunsa na dama karkashin wato karkashin kumatunsa sun mai kula sannan yake bismika amutu wa ahya da sunanka ya ubangiji zan mutu da sunanka kuma zan rayu dan barci ma mutuwa ne sai kalmar mutuwa an gane ki wa idza sayqaza idan kuma ya farka kana sai ce alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusur dukkan yabo ya tabbata ga ubangijin da ya rayar da mu bayan ya kace mu sai barci ma wata mutuwa ce da kalama wa ilayhi nusur ya zuwa gare shi ake tara mutane da yabo kiyama rawahu bukhari kaga wannan a nan kuma ta ƙara sake samun za a kwanta ka yi dama to sai zan tuka tun hannunka na dama yana buɗe sai ka tsora kuma kun na dama akai sukun mustahabbi ke ko wannan na zama kanka kuma kwanta a kan jiki na dama kuma kana ne kana zama ko dan kai ya zama ababu guda biyu ko ne kana ladan wa an yadin ta bin sifqa a ibn sifqa al-ghifari daga yadin ibn sifqa al-ghifari radiyallahu anhu ma qala قال أبي كتبها جنايتي بينما أنا مضطجئ في المسجد على بطني yayin da wata rana nake kwanta a masallaci akan ciki na wato yayin da ciki na me zai faru idza rajulun yuharrikuni kawai sai ga wani mutum yana motsa ni da rijilihi da ya kwantar da ciki kamar zai wuce sai ke yi amfani da kafar ku yana daga tsaye yake hanta da haka yana wata ya da ya tashi ya tada ne ya biya ya tada wannan يحرك برجله يانا موضع لقفصه فقال يقول إن هذه رضجعة يبغضها الله فإن وانا كنتر كيكون تاتي لأن لا يكون إلا لبسيك بابك الله ما يكون لبسيك قال يقول فنظرت فإن دوبا إذا وانيني وانا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاء من جلال أنه الله سبت دريجي رواه أبو داود بإسناد الجيد بإسناد الصحيح abu da wanda zai sai da sanadi ta malamai suka ce a ce wannan ke nuna dan sabon gurin sun da kafar ka kafa ta kar da shi wani abu ba kai masa wulakanci ba tunda inda wulakanci na nawa baya wulakanci sai fa in kayan hakan da manufa ta so zaltawa to sai zama haram kun gane وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi yake manzo Allah ya ce man qa'ada maq'adan lam yadhkur Allah ta'ala bihi wanda ya zauna a dukkan wani wurin zaman da bai ambaci sunan Allah ba a cikin wurin kanat alaihi min Allah kira to wannan wata tawaya sai ta faru a kan wannan bawa daga ubangiji wa man yastaja'a mustaja'a mustaja'an dukkan wanda ya zauna a ya kwanta a wurin wani wurin kwanciya la yadhkuru Allah ta'ala bihi bi amri Allah a wurin ba kanat alaihi min Allah kira sai wata tawaya ta rike shi daga ubangiji subhanahu wa ta'ala nazarin al-kira yana nufin an-naqsu wa qila at-tabi'a tambaya ko an tambaye shi me yasa baka amsa Allah ba lokacin da ka zauna a madina jika ba me yasa baka amsa Allah ba lokacin da ka kwanta a wurin kaza wato an ana fa amsa Allah kana a cikin kowane lokaci allazi ne yadhkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa ala junub in za ka zauna kai bismillah fa in za ka tashi maka bismillah a ka zo wajen mutane na zaune kafin ka zauna assalamu alaikum ina daga cikin zikirin ذاك تكون مكتاك سواء السلام عليكم جماعة ناتك نعم. من قال لك في الهدف الأولى بأحق من الثانية صلى الله عليه وسلم تكتب لي تنزلت ليه تنزلت كي تكتب تفر فولو كل كبه صلى الله عليه وسلم تكتب لي صلى الله عليه وسلم ديكو هنا هنا الله عند الإنشاء يرز من قوم سلم بدو مكرم تولي يرون باب الكتب باب جاء بيننا دعناك على نبايا باب جواز الاستلقاء على القضاء باب الهيكي مدنا أسان rigingine a kan tsaya alkafa tsaya al-istilqa mutum ya kwanta rigingine ya halatta ko bai halatta ba ya halatta wa wada'u wa wada'i ihda rijlayn ala al-ukhra amma yayin da ya kwanta ya rigingine sai dora ɗayan kafar akan ɗayar idza lam yakafi inkishaf al-awra mutum zai haka idan bai ji tsoron bayyanar al'aurarsa ba saboda ne saboda in mutum ke zara gare ya yi kwanta da jingina akwai yiwuwar al'aura ta kai ta bayyana amma idan mutum wando ne da shi ba ba zai tsoron nan wa jawazin qu'udi mutarabbi'an da kuma cewa ya halatta idan ka tashi zama ka yi harfi dan ta harfi a zama ba rubi ce ba suna zama sai da mutane wancan ya zama a harfi suna wannan ya ne kuma sai ta yi harfi ina fata wannan ya halatta wa muhtadiyan ya halitta kuma ka yi al'inji ba a cikin zama ji ban san yadda wannan yake ke da hausa amma ba zan faɗe shi da kuɗe da ni ba ba a cikin zama shi ne ka zauna a kan duwawunka duwawunka kafu da ƙasa abin da kaɗe kanka kai haka ya kuma wannan ba su da al'inji ba wuce ya halatta wanda suke waje da gari ba ina akwai tarjuma sai su sanar in nuna muku su gani a yadda karatun su kenan dole sai da waɗannan zama sun halatta wato kenan wannan babu zai kawo dalilin da ke nuna ya halatta mutum ya kwanta a yanzu na ko sannan kuma ya halatta mutum ya zama mutarabbi'an harbi ya halatta kuma ya alhinci ba an abdullahi bin yazid رضي الله عنه عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن يزيد الله تعالى جاء إليه يا ذا النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد يا ابن جليل a masallaci واضعا إقداري بليه على الأخرى يا طول القيدة جفتين قفا فنسا أسان قيادة وني كاجانا التي لندى حرام لأن الرئي ثم رسيان أصلا سيئة أطيب وأزيد بعد متفق عليه وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال daga jabir ibn samra Allah ya kare jabir ne yake kan da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sallal fajr manzo Allah ya dawo tabbata da yake ya kasance da ya sallan al fajr sallar asrani ta rabba a fi majlisi sai ya harke a zaman sa wannan kuma har da yake kan sa hatta ta kuma ajjan ku haske rana ta fito hasna tana mai haske ko tana mai karuwa sama kafin ya tashi daga wuya yana ta ambatan Allah yana to da ke nuna don yana da cikin kafar ahmu sunna yau da kake dai ba kuka da yan bid'a ce ba duk yan bid'a za su da za su abu da yawa ta yi ne kamar an je gonar sarki a a duk wani kullu za su kowa ya kasa kuma da Allah zai gura a wajen baya tashi a cikin ranar kafin ta kala kuma ya ci da hadithun sahih ba abu dawud wa ghayruhu bi asani la sahiha wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala daga Abdullahi da Umar Allah ya kare da ga rikin jama'a idan sai yake ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi biladil Ka'aba na ga annabi a filin da ke jikin ɗakin Ka'aba muhtabiyan bi yadayhi hakaza ya haɗe kafafunsa da hannayensa haka wannan haka din shine ya ne muku sannan ta wa wasafa bi yadayhi intiba sai Abdullahi da Umar ya nuna mana me ake nufi da al-intiba da hannayensa wa huwa al-qurqusa'u shine kuma zaman da wadansu larabawa suke kira al-qurqusa'u kalma ma ta tana da wala fada haka shi ma zaman da ke eh, al-qurqusa'u ko al-intiba'u da kuma ana tsaya wa an رضي الله عنها daga kaila binti makarama Allah ta da da yake kala tace ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam na ga annabi sura da mutum tabbata gare shi wa huwa qa'idu lil qurqusa'a yayi zama wanda ya haɗe hannayensa don su tattaro kafafunsa kamar sai da farin dawo فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متفكرا ga annabi, yana mai النبي a cikin خشوع أتكلم زمانك أرئت من الفرس sai na firgita saboda tsoro ban san me zai faru ba idan sun ga annabi hankalin sa ya tashi ko kuma shi hankalin kowa ya tashi da yawa sama da annabi dan shi ya ga abin da ba gani ba ko ana masa wani abin da su ba sani ba وعن الشديد بن سويد لقى الشديد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yace manzon Allah ya bi inda nake wa ana jalisun hakaza ina zaune kamar haka wa qad wa ba'at yadi al-yusra khalfa dhahri na sanya hannuna na dama a bayan bayana wato kamar irin ta irin zama na wato mutum irin zama na sakewa ya haka mutum da zama ita haka mallaka ta ne na zauna haka hannuna da baya na jijjina haka kun gane واتكأت على ألية يدي na riga na bayar da nauyi na gaba ɗayansa a kan asalin hannu na yake da kida ba zuwa wannan ba dan saboda da ku haka da lokacin da za a sanya hannun mutum ne ya zama zai fa yau fa qala udu ataqa'udu qida'atal maqdud alayhi yanzu kana zama zaman waɗanda aka mutu fushi zaman waɗanda aka fushi da su da yahudu kana yin zaman yahuda da na rawahu abu dawud da isnad sahih ya rawa a cikin ita kwanciya mustahabbi ne sun tsaya a kan jibla na dama halal ne sun tsaya a kan jiki na hagu halal ne sun tsaya a jibla haramun ne sun tsaya a ciki sai inda hudu dan bangarorin na guda ne hudu sai da cikin zaba ne a'a mustahabbi na farkon kenan mustahabbi ne biyu da cikin sun zaba ne halal jihadi ne ɗaya da kuma ya ne ya zama haram sai cin da wuri waye da mutar da ciki da wuri kuma mutum da ya ciwo a gaban bayan yana kwanci a rubuce saboda ba zai iya kusa a gaban bayan ba za a gwani ko mutum da tsananin ciwon cikin wani lokacin a sai ya danne cikin kafin ya biya kan saurara masa shi ma sai ya ga duk bukata sai ta kawo ya ina ba ta mu to a cikin wannan shi kan abin da za mu iya faɗa. E eh, jariri ya yi ba hukunci a kan tsaro da alƙalamu a sala. Ya rufe alƙalamu a sala sai dai in ya fara girma ya fara ta Ya sauri shekara biyu uku to a kafa ya mutu da zai saba da ya da yake na shari'a. Ba din da nuni ba dan a tarbiyyance shi a kan abin da yake. Faro da aka rataye kan wata dabba. Wannan haramun ne ba. duk wanda ya zafi kan dabba a cikin famon ko ya sa aka ce da ya da masa gaba ɗaya a cikin rahomi kuma ya sa gaba kan da fata ta aka zuwa da su ko da ɗauka su zai yi ba kuma in da wannan a wajen da ya kamata da wurin da ya Allah mutum a kawai ba ma da ya da wurin sallah ya zama wurin da da sannan ke cewa ya kuka tufafi waɗanda suke sun wuce shirin sahu yanzu ya zai ke da ya yi da ya abin da da dai sun wuce shirin sahu kuma ka nan jiki ya abin da ke kawai da ka aiki da manzan da ya abu na da mara azuta ya fata da su wata ya kada tufafin ka ya kada ka ka ka ɗagawa ya ka ɗagawa saboda da abin da za ta kokari da a wasu suka je ka ɗage su ba kuma su gyara wannan ke cewa wannan zaman da aka kasanta na biyu waɗansu mamalai suna shi ne su suna zaman samani wannan kuma ya ce wa ya zo ɗan suna cewa sunan shi zaman Allah ya kawo ne hausa ke sosai da sosai ya danganta kila wani abu ya yi lamun ya yi tafiye a kan wasu cikin an daga sami a da aka fassara da halin da aka gani amma ba wani yanayin zama a daidai ne wuce da ne ne ma masa yana in ba ku kuma zuciya nan sai a yi bayani ba ka da kalma ko za ta fassara ta amma ba ta yi bayani ba ta da ba suke cewa suke suke jinin al'ada kuma wani wata suka ta ya tsaye ya saba kwanakin da take yi amma sai da tsara wani su kwanci a kai kwana amma bai tsaya ba saboda haka sai dai wanka ta gaba da sallah wannan abin da shi ne daidai amma da sai kuma abin da suka faɗa in ji ya wuce ta ci kuma ta wani sai tsara kwana uku idan kwana uku sun wuce kuma amma da sarkin da su kwana sha biyar in suka dora a kan na uku da in suka da za a yi tsara to su ko malaman da suke ganin cewa a idan dai al'adar su kwana kaza ne sai in ya zo ya wannan kwanakin to shi ke nan kai sai zai ɗauka cewa jinin al'ada ɗin ya wuce da zo na sai dai su da suke ganin ne da su wanka ki suka bai kalla don wata masu kasa a kanta wannan abu da zalace da ita da ita dai da ita da da ita a ita su zo mu a kwanakin da suka saba dawa adadin da mutum suka saba su yana zuwa cikin da da zarar kuma sun kuma su suka nemi shiga wasu kwanakin ko da jini da yin su ba sai da in kun samu tabbas jinin ya canji ne ba ko waɗanda suka yi kwana da yadda yadda baya kuma sai ya kawo saboda wani dalili waɗansu ko dan sun haihu yakan kawo waɗansu kuma ko yin amfani da magunguna ko allura na tsarin biyani to zai kan canjawa mutum kwanakin da jini da yin wanda ya cewa ba hadisi da kuma sayyidin kulli ya nuna ana sun yi su cikin sabo kuma da ba su tafi daga wuri wai ko mun karanta da ba na yi mun karanta ba ne karanta da kuma sai wani ne karanta da yana ko sai ka fahimta da kanka ne darasin ba ka amma babu wani hadisi a duniya da za ka iya ka fahimta da kuma ka fahimta wanda ke halatta jama'a ta karanta da kuma da yawa ko da wajen aikin hajji da kowa ke na kai sallahu kuma na kai sa akwai ba ka yi da sauki je su fara da rasa kare wani ne sai da na da kan ba ko shi ko ko da ko ya yi ne wannan nan ne a kana da dalili amma ka kawo wani da wani shi ne da wani sai ana ta da mai wannan na tabbatar cewa baka fahimta mun da yawa ko da hadisin baya da asali ko kuma kauna da sai da rasul ne alaikum salam hmm? كل هذا دولة كان الله تبارك وتعالى إن كبر دعوة كان الله كبر دعوة كان دعوة لوكسي لك يسأل كافر من ذلك بابا من ذلك كو أن كل وضع إلا يديه على الحياة إلا لم يديه على الأخرى وعطان تنسوها عليكم السلام هذا gane ba shi dai wannan wanda annabi ya hana mutum da yake mai da hannun sa baya da yana ba da yake ba kan kuma kawo ko kuma da annabi kawo ba har ta ba ta da ka ko to shi da nan sai ta ka ta ba za ka musu sallama da zai rake sallama wa ya ce da mutum na ta mutu ba musu sallama har mai sallah ana masu sallama har mai sallah ana musu sallama to ban kana ne kan abinci ko mai alwala ka zo nan wajen darasi ya halaka sai sallama yanzu ne ina cikin wani darasin sai wani zo ya shigo masallaci sai sai zai ce assalamu alaikum to ban kana wanda zo daga kan karshe inda iya ya sallama da kusa wajen kawai zai je an sa masa mu nan ba mu ba me me yana ma da ciki yanzu nan gurin a ka shigo ka same ina karanta suratul baqara ina cikin karanta alqur'ani wata gidi ke musallama ni kuma sai tsaya ce wa alaikum salam sannan in da ko da karatu da shi ba duk wannan ba su da hujja a cewa in mutum na kan abinci ba ya masa sallama in mutum na alwala ba a masa sallama in mutum na karatun qur'ani ba a masa sallama in ana zaune wajen darasi ba a sallama duk ba su shawo ba su da Allah kuma don su ka haramta wannan asali ma su idan mutum ya duba sunnar annabi zai ga a cikin take da wannan wai karewa dai da mai sallar da sun abinci wane ne ya kamata su kara masa sallama ba ma mai sallama na masa sallama ko mun zana yin sahabbai sun sallama yana cikin sallah ya kamar da ita hanyar ishara da tafin hannu idan aka ce assalamu alaikum da cikin sallah sai ake nuni da tafin hannunsa sai ci gaba da sallah wanda na kuma mutum na kan hannu ko mutum na karatun burhani ko mutum na alwala waɗansu duk ɗauka ma da ana alwala ba a magana kuma ya san ya alwala ya yi magana da kawo da ya faru da su duk wanda ba da ke ba mu ilimi da ya ce a cikin al'ada shi kawai sun kai alaikum salam ne a yanke alƙur'ani da ake dole sai kana da aure ko ba ka da aure ya halatta kirki ƙur'ani na ne ake kayan aure kafin da shi amma kana da shi kana cikin aure sai ta dole to sun ji ji zai ci gaba da yin tsawon zuwa lokacin da ya ajiye kan da ya aure

da kuma wata rana ta zai ba na zai hutu na sati biyu game da karatun nan ta aiki hutun sati ɗaya game da karatun juma'a mai zuwa na gadon ɗaya sati biyu game da karatun riyadu salihu banda su sauran karatu suka suna nan sai wanda mutum ya je gaba ba saboda wani dalili cikin biyu wato daga asabar guda biyu duk ba za mu karatun riyadu salihu ne ba sai ta uku Allah ya ce